Yanzu sai ku lura da hoto na ashirin da hudu. Bulus ya kai garin Roma Bisa ga wannan hoto, muna ganin Bulus a cikin Roma, har yanzu shi ɗan kaso ne, amma duk da haka sai aka keɓe shi da shi da sozawa waɗanda suna gadin shi. Mutane suna zuwa ganin Bulus cikin gidan da shike. kuma shi da kanshi yanayi musu wa'azin bishara. Shina ƙoƙari domin shi sa su gane da kowane ne Yesu. A cikin wannan wuri kuma, waɗansu da yawa suka karɓi maganar Allah, waɗansu kuma ba su karɓi maganar Allah ba. Bulus ya sha wahala a cikin hannuwan mutane waɗanda ba su ƙamnar Yesu almasihu. A ƙarshe, sai aka kashe Bulus a Roma. Amma daga cikin gidan kaso, Bulus ya rubuta littattafai da yawa zuwa ga ekliziyoyi. A yau ma akwai waɗannan littattafan, ana samun su a cikin littafi mai tsarki, ana kiransu kuma wasiƙu. Ta haka ne muke da wasiƙu biyu waɗanda Bulus ya rubuta zuwa ga Corinthus. muna da kuma wadda ya rubuta zuwa ga Filipiyawa da kuma waɗansu. Mu masu bi, muna iya mu karanta waɗannan wasiƙu da Bulus ya rubuta daga cikin kurkuku. Waɗannan an iya a same su cikin littafi mai tsarki. Ga wata ikkilisiya Bulus ya rubuta, Na tabbata, ko mutuwa ce, ko rai, ko mala'iku, ko manyan mala'iku, ko al'amuran yanzu, ko al'amura masu zuwa, ko masu iko, ko tsawo, ko zurfi, kai, ko wani irin halitta kuwa, ba za su iya raba mu da ƙamnar Allah da ke cikin Yesu almasihu ba. Tare da Bulus, ya kamata mu karɓi Yesu almasihu ya zama mai cetonmu, mu ƙamnace shi. mu kuma yi mishi biyayya tare da ikon Ruhu mai tsarki wanda yake bamu lokacin da muka buɗe zuciyarmu muka kuma ba da gaskiya gare shi. Saboda haka, mun iya mu ce, Dukan abin da ya same mu, abu mai kyau ne domin kuma waɗansu su san Ubangiji su ƙamnace shi.